الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشتنا لك الامر بالايمان ولك الامر بالاسلام ولك الامر بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعرفات تبكرت وانا واستغفرت لنا واظهرت عنا وجمع بركتنا وأنجم عافاتنا من كل ما سألناك ربنا عليك ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل ما نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قصر أو عمل أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترجع ولك الحمد إذا رجعت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم اللهم يا مغفر لا أعلم عنك شيء نسألك بيضة من بيضاء قبلك وقبلة من نور القرآن وأنت وفرجا من بعد حرامك عن سبيل كرامك ومقاليد كل شيء وهب ما تقول في اعيننا وتقر في امصارك وانك واسع كرم كثير الجود عظم الشيخ وبعبادك واثقون ولجودك الواسعين معروف منتظرون يا قوم يا رقيب يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بك من جهاد البلاء ودرك الشكاء وسوء الأداء وشماتة الأعداء دنيا وأخرى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسق والشقاء والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمن والبطن والحزان والحزان وسيء العتقاب يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. شيخ فهد وأن درسناه na tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a yau wato yau talata a wannan talata muna shi daga wata ramadan da jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai Allah muna roƙonka ya asma ya jama na Allah ke mana jagora sai zuwa ga abin da duk ka so kana rada da muna roƙonka Allah ya asma ya jama na wasu rajin da Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka da halarci ka raba mu da sabonka kuma ka raba mu da shawar sabonka mun kwana jiya in ba kuma ce ba mun kwana to Thank you. yau a jiya in makamanci ba mun kwana aya ta goma daidai to kuma nan za mu tashi yanzu in sha Allah ka tausaya mana sai mana jagoran abin da kake sai kana yarda da shi sun ma ba da an zakara al'amura duk ba ma amma unzila min Allah sannan bayan ya ambaci yin umarni da cewa abi abin da aka saukar daga Allah wannan hayi a nace ba ya gai kuma da yin hani ga bin wani abu wanda ba shi ba wa bayyana kuma ya bayyana annan makalaba ta zalika lalle saba ma wannan saba ma abin da Allah ya ce da yin abin da ya ce a bari to a iya haka nan yau a kibar halaka da duniya wa al'azab da akhira yana kawo wa yana biyowa baya da halaka nan duniya da kuma azabar ranar lahira a ya kurzi ya ci yanzu zai ambata cikin abin da zai zo ma a fada allah na min fanunin na'am abin da allah ya malalo ga mutane na fanunin ni'ima almujibatu da shekuri wanda take ta godiya targiban bi imtisal amri amr don faɗaitawa ga bin umarnin Allah wacce na bin hayi da kuma nisanta hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa qala wa laqad makkanna a ardi

babin kai shi ne ya abubuwa da lallai waɗanda za ku rayu da ita jan isha amma kalilan masu tsoro na kaɗan na ne kwarai kuke godewa ya ce ma abin nan za a yi dattun da saka a lita a kibir killa don karfafa karancin masu godiya wa abin nan kalilan abin nan sifa sifatu abin nan mazdar a yi shukuran kalilan godiya ku ya kaɗan na ce kalilan ma ta shukuru kun gani abin na idan ka tube mu za ka ga yan shekarun baya da sun ka wuce wannan wannan wancan ba ma wata hanya ba wancan babba hanya wanda ta rasu gari idan wani abu ya faru an ka tare ta sai ka ga an yi kusan minti talatin ba ka ga abubuwan hawa sun cika ta ba amma yanzu idan an ka tare ta minti uku sai ka ga ko ina babu wurin wucewa duk arziki na da masu mashin da masu mota da masu gada da masu gada amma kalilan ma tuskuru na kaɗan na ne kware kuka wa, ko buɗe baki ne sai ya ce bai samu ba ko buɗe baki ne sai ya ce bai samu ba kaɗan na ne kake samun masu cewa mana godiya Allah ya taimake mu ku riƙa yi mai godiya ƙara muku ya kai in kun kai godiya rika yi mai godiya dukkan godi sai ya ƙara masa Allah ya taimake mu kalilan ma tashkuruna ala zalika kadan ne kuke godiya ga wannan minan na na'ami na nemomi allati an amana alaikum wanda muka yi ni'ima da ita gare ku an makanna lakum bil adidan mun ba ku ikon zama cikin ƙasa waje an na lakum biya ma aisha mun sanya muku da dallan rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jiddan ko da yake ba ku godewa ke ‘yan kaɗan na ƙwarai wala gada na kun kuma lalle ma halicce ku ai a ba ku adamu ma halicce baban ku adamu sun ba na ku sannan muka suranta ku ai na ku wa an tun fi duhu fi zahari mun suranta ku kuna cikin bayanai wato ga tsotsonai ai wa minan na'ami yana cikin imomi Allah ce an amna alaikum wadda mun kai nema da ita gare ku halku abikun adama mun ka halicci babanku adama ni'ima ce sun ma ta tsawirahu ala suratul hasana sannan maka suranta shi bisa ga sura mai kyawu wata ka kazalika kuma muka suranta ku da sura irin ta babanku adamu ala shakalin ladhi antum alayhi bisa ga wannan sifa da kun ka kasance gare ta walam na naj'al suratakum ba mu sanya sura ku ba misali suwari baƙil hayawanat kamar sauran surorin dabbobi kun ga abin nan shi mutum Allah ya taimaki shi ya girmama shi ya darajanta shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutum da kyau babu mala'ika da yi kyan mutum ba abu guda aka cewa cikin mutane akwai wasu sun wasu kyautu cikin mala'iku haka nan amma dai kyawu na hakika cikin halittun Allah mutum ya haɗar kowa kyawu walakar abin na halakanar insani fi a hasani da ƙauye mu halitti mutum fi a hasani da ƙauye wato ba wadda ta yi kowace kyau da ita Allah ya halitti mutum shi yasa idan kuma mance ba wani karatu da muka yi da ku da wani ya yi rantsuwa da Allah ya ce mata ta tsara mala'ika kyau ko kuma za ta sako uku wasu aka yi ta rigima ko wani malami a matsala ta tari ta dawo gidan gwamnati ko wani malami an ka kirawo sai ya ce mata ta ta don ba ta kyawun mala'ika sai da aka kira wani malami da karshe shi abin na amiru ya ce ya san malamin da zai iya walwala wannan matsala aka je aka kira shi ya zo sannan ya kawo wannan aya ta sura 60 ya tabbatar musu cewa ai mutum duwa da yake Allah ya ci ya tara kowa kyau cikin halittun da ya shi Allah ta kwan aka mai suwa mu mutumin nan mata ce ba ta tafi ba to kun gani abu na kawai wanda shi mutum abin da bai sani yaro ya yi kyau kamar mala'ika ai mala'ika bai yi kan mutum ba mala'ika bai yi kyawun mutum ba shi mutum a wani dan girma ne dan adamu ne wa shi mutum na adamu shi kuma adamu wani dan gata ne da allah ya karrama ya girmama shi ya sanya shi ya zama asalin 'yan adamu na duk duniya gaba ɗaya Allah ya gafarta mana. To bayan mu halice ku da ke sun makunna lil mala'ika sannan muka ce wa mala'iku. Mala'iku usjudu li Adam ku sujuda ga Annabi Adam. Sujudu tahiyyatin sujuda ta gaisuwa bil inhina'i ku gurwana ku gaida Annabi Adam. wa wata sharifar abi wannan girmamawa da an kasa mala'iku su duka su gaida annabi adam ta sharifar lil na yi girmamawa ne ga ɗaya duk yaron da ka girmama baba ne in dai yana da hankali ka girmama shi ba sai ya dawo yana cewa shi mai ga umarnin ba ba ka taimako ne in dai ka taimaki uba ka taimaki shi in dai ka so ka so shi in dai ka girmama uba ne ka girmama shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya girmama annabi Adam ya ce mala'iku su duka su gaishe shi Allah shi yake su duka su gaishe shi kuma sun ka duka sun ka gaishe shi kun ga ibada ce sun kai wa sajadu kuma suka yi sujuda illa iblis banda iblis ai sajadar mala'ikatu kullum illa iblis mala'iku duka sun yi sujuda banda iblis lam yakun min as-sajidin shi bai zama cikin masu sujuda ba qala ta'ala li iblis ma mana aka sai Allah yake ma iblis ni ya hana ka intisala al-amr ni yasa baka bi umanni ba misal malaika kama wa da malaiku sun ka bi umanni kuma waja'alaka Allah tasjuda menene ya sanya ka ba za ka yi sujuda ba idan amartuka lokacin da na umarce ka da sujuda qala iblis la'in iblis la'ananna Allah sai yace ba ni gaisai mista ba ka gaisai ya ce ana khairun minu ni na tsara shi alheri dama shi bilisuwa ba mala'ika ba ne aiki ya kai shi cikin mala'iku an ɗauke shi aiki ne shi liman ne aka ɗaukai aiki zuwa sama don ya ba mala'iku sallah kun ga yana da daraja kwarai don mala'iku na da daraja wato mala'iku suna da daraja jinsi jinsin mutum ya yi jinsin mala'ika daraja amma cikin mala'iku akwai guda guda waɗanda sun yi guda guda na mutane daraja kuma cikin mutane akwai mutane masu daraja cikin mala'iku akwai mala'iku masu daraja to wani mutum ya yi mala'ika daraja sannan wani mala'ika ya yi wani mutum daraja amma ya aka ce jinsi gaba ɗaya a ce ƙabilan mala'iku da ƙabilan mutum to ƙabilan ɗan adamu ta yi daraja don duk girman mala'ika ko mi girma ne bai kai girman jibrilu ba to jibrilu yaro ne ɗan aiki wurin manzo Allah haka aiki ne don aka ta yasa kun ga jinsin mutane ya tsada jinsin mala'iku daraja to amma saboda darajar da abin na eh, iblisu yana biyayya a wannan lokaci yana da sai Allah ya naɗa shi ya zama liman ga mala'iku to yau gashi an ba shi umarni yana gani ya isa yanzu ya girma ya ce bani ko gaida annabi adamu ya ce shi kan dai ba zai gaishe shi ba Allah ya ce to me sa ba za ka gaishe shi ba kala ana hayrun minhu sai ya ce ni na dara shi alheri ya ne adamu dan me ka ka ka dara shi alheri Ya ce halakata ni min narin ka halice ni daga wuta kuma wuta kowa ya san halinta ta kwata ba ta tana kunni shi ko annabi adamu wa khalaqata wa min dinin ka halitta daga ƙasa kuma ƙasa kowa ya san ta kowa na iya kake ta ya wuce ya aza abin da ya kaso bisa gare ta ya yi zaune inda ya kaso bisa gare ta saboda haka wuta ta yi a nan ƙasa bai gane ba shi shi bai san alherin da aka ƙasa shi yasa kowa na iya zama bisa har da wutar tana iya zama bisa amma ita wuta ba ta iya ɗauka ƙasa in wuta ta kama sosai an ka ɗauko mangalar ƙasa abin nan tiyo ƙasa an ka zuba mata mutuwa za ta yi amma idan an ka here rili, an ka gyara na ƙasa an ka ɗauko tiwa dubu ɗari an ka zuba wurin ne inda ta ɗauka lahiya lau tsiran zaki amma shaidan bai gane ba sai yana dibin muguntar da wuta take da ita yana ganin don haka dole wuta ta zama ita abubuwa wannan shine abin nan gani ne ce wa naru kairu mina tini wuta wato ta dar kasa da na haji kuma nurani don wani jiki na mai haske wa gada ta da dariƙar sawabi shedan ya kuskure ga hanyar gaskiya da annan nara biya al shi? wa wal irtifa wuta tana abin nan tana kira sama tana yin ƙasa tana tsayawa tsakiya sabanin ƙasa wal ittirabi tana makarkata yin iska ya bugu wa amma tina amma ƙasa fa sha'anuhu wato ƙasa sha'aninsa arrazana tabbata a wuri guda wa saboda da hankuri wal ilmi da dauriya wa tasabbutu da tabbata wayannan kun ga duk babu su ga wuta saboda haka babu su ga wuta saboda haka kasa ta tsara wuta a jiki wabi tini sababin haya kuma da kasa akwai sanadiyar rayuwa Kunga da kasa an kai annabi adamu alaihi salam wabin nari sababin halak wuta kuma akwai sanadiyar halaka gare ta tunda ita wuta duk wanda ya fada cikin ta mutuwa zai yi kowa fada cikin wuta ya kai minti goma cikin wuta ba a sai ba tana babbaka kai yana da waya mai mutu amma ƙasa kana iya shekara ɗari in ka rayu shekara ɗari kana birkiɗa bisa gare ta lahiya ba abin da ke damu saboda haka ƙasa da Allah ya yi annabi Adamu da ita ta ɗara alheri illa dai wannan abin da yake nunawa mai girman kai zai sanyi shi shaidan mai girman kai na don haka duk magana da Allah yake magana ba da wani ba amma bai sanyi ba to sai Allah yake mai nan dai sama ta mace kuma mala'ikun da kake ba sallah namu masallacin da kaka limanci namu gidan da kake kwana namu mun ce ka aiki ka ce ba ka aiki to ba bin mina. tun da ba za ka yi mana aiki ba mun ɗauko ka zan ka yi mana aiki ka ce ba za ka yi ba to ka sauko daga aljanna mun sauke ka daga aikin da muka ba ka قال الله تعالى لإبليس وابن منها سوقو aljanna الجنة أي من الجنة ko من السماوات فوق aljanna ka الجنة daga sama سما بقوي دباتي Kama ya kuna laka an tatakabbara fiya ba ya kamata ga yi ka ai ma yan bagi laka ba ya kamata gare ka an tatakabbara fiya kai girman kai cikin sama sama kan ba a girman kai cikin ta kasa aka girman kai amma sama ba a girman kai cikin ta wa kharuj min ha fito daga sama din nan ko daga in na innaka min gini na lalle kai kana cikin kaskantar to wannan kun ga haka al'amari yake don mutumin da ya ce aiki mai girman kai to Allah zai kaskanta shi abinda a girman kai badar alhaki wa gamdan nari wato mutum ya ije gaskiya da ra'ayi ne ya kiminta ya ije ta sannan wa gamdan nasi da ɗaukan mutane kowa ba kowa ba shi da ya komi wannan shi aka ce mai girman kai to duk mutumin da aka irin wannan rayuwa sai tana da wahala rayuwa ce tana da wahala wato zai samu rayuwa ce cikin kunci da tsanani kuma ta ba za a yi ƙarshe mai kyau ba in ba a gyara ba Allah ya kare mu wadda za wa takabbur tazali sakamakon girman kai shine a kaskanta mai shi wal mutakabbir la yaliqu a yalinu anil adawa mai girman kai zai sanyi game da adawa bal ya tafakkaru bi wujuhil intiqam kullun tunani ya kai ga huskokin da zai rama ya yi ma abokin da ya kai wato abin nan azaba kullun abin da mai girman kai ka tunani kenan saboda haka idan ta hada ka da mai girman kai ko ma manayaki na ko ba manayaki ba ka kula da shi bai sanyi. ka kula da shi bai sayi duk ka ga ka da ganya, yana ce yana da wata Allah ya kare mu daga sharorin girman kai mu dai Allah kada ka sa mu cikin masu girman kai kuma ka kare mu daga sharorin masu girman kai to shedan bai yi sanyi ba an ce ya sauko daga aljanna bai yi sanyi ba kala anzirni qala قال إنك قال إنك من المنذرين kala iblisu sai iblisu ya ce ma Allah yadda rubu min Allah an ya mudda umrahu yana nema ga Allah ya tsawaita mai rayuwa dai liyan takima min adam don shi rama shi azaba ga annabi adam allazi huwa sababu halaki wanda annabi adam shi a tantiya halaka ta yace an birni jinkirta min akhirni ila mai wato ka jinkirta min zuwa radda za a ta da bani adam gaba ɗaya wannan addu'a ce yake ta maimaitawa shi shaidan qala Allah ta'ala lahu karshe sai Allah ya ansa mai addu'a Allah yake innaka minal mundarin lalle kai kana cikin wanda aka jinkirta samu wato an sha addu'a ta wa bi ayatin ukhra ila yawmil waqti ma'lum kai kana cikin wanda aka jinkirta ma zuwa lokaci na alwaqti malu. wato lokaci wanda aka sananne wakatu annafahati asali al'ula lokacin busa ta farko falamma alima iblis bi ta'khir umrihi al-matlub lokacin da iblis ya gane abin da ya rubuya nema al-matlub abin da ya nema a duke sa mai a bashi tsawon rayuwa an bashi to abin da kala sai shi ya yace wato bayan ya ga ya yi addu'a ta kun gani wato Allah yana ansa addu'a ko da ga la'anannen halitta na irin iblis amma da sauri bai anta wa yanzu bayan Allah na kwarai wani yana iya yin addu'a ga matsala wadda ga damu na yanzu zuwa magariba Allah ya biya mai bukata to amma eh, waɗanda ba na kwarai ba to ba a yi musu haka ba a yi musu sai su dafe suna yi kuma buƙatar ba ta samu ba amma dai ga hakika Allah shi ya ce a roƙai kuma yana ansa addu'a zuwa da al'amari ya kasance kada ka fi rika yi ‘yan shaye-shayen kakarun a kadoro na addu'a banza, addu'a banza inda Allah na an sa addu'a su da bai taimaki Iraki ba, bai taimaki Libya ba, bai taimaki kaza ba, wannan duk wata hikima ta tashi kama kanka inda kana lura kana ganewa da ka gane ya an sha abu da an kawa iraki don ga sunan ya gama su duk abin da sun ka tara sun kashe shi ko ba ku gansu ba yanzu duk ba ga sunan fitan masu sulhu suka yi ba a tsoron tashi kullum a ce wanga ƙasa ta shiga tsakiya wanga ta shiga tsakiya kai kana fiya ba a to yanzu kai inda kai na ya yi wa wannan da akwai ka su ƙasashe na to ku lura da irin wannan ku ba izini da addu'a duk abin da kun ji Allah ya haɗi da kai ne to gaskiya na in dai Allah ya faɗi komi na na in dai Allah ya faɗi to gaskiya na to wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijin ku ya ce ku roke ni an samu to ka san da sani yin addu'a gaskiya ne kar ba addu'a gaskiya ne ka kama bakinka don ka shigo cikin mutane bukata ka bata samu ba ka da addu'a banza wallahi ko an addu'a sai mun ji dadi ka ba wannan magana kai dai ce kai wustanci Allah ka roƙi abin da ka kaso roƙi Allah ka wustanci abin da ka kaso addu'a addu'a mutum guda tana aikin da mutum miliyoyi ba su ko ko karanta tarihin daula umuriya ku gani ko wajen yaƙi an ka tawo ga sojoji dubban ɗaruruwa ga kahirai sun yi to sai amirin mummuni ne ce ina malam wani a ce bai nan ya ce ba za a yi yaƙi ba sai malam wani a to ya yi addu'a sana saboda su sun san muhimmancin abin su in matsala ta yi tsanani ku karan tarihin bunu umayya ku gani in matsala ta yi tsanani sai amirin mummuni ne ya ba da umarni a rubuta takardu duk duniya ko ina a aika cewa a yi addu'a a wuri kaza akwai matsala sai a yi addu'a kwana su suke ta wuce ko munan najeriya da kun ga abubuwa sun ta wucewa akwai dalili wani babba na kun gaji yana ce a yi addu'a wani babba ne to wannan shi ne kawai Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora ya kare kayan mu ya kare mana kasan mu ɗaliban ma a gawaitin ya ce shi ɗan ya ce saboda halakawar da kai ne ai fi iya wa ya iya saboda halakawar da kai ne wani ba'ilin kasan wato hadu ma a gawaitin wa jawabu jawabar kasan wato ka wajen na lahun jira da lakar musulmi na rantse da Allah hanyar kama daidaiciya sai na zo zaune musu ita kun ji alkawarin shaitan ya ce ya yi rantsuwa da Allah tun da Allah ya ba shi rayuwa mai tsawo to ya rance da Allah hanyar Allah wadda a madaidaiciya ce zai zaune idan mutane na wajen kiri bai zuwa wani in suna wajen wake-wake da kaɗe-kaɗe da raye-raye bai zuwa wani in suna mashirkanci suna shirka da Allah suna bauta wasu wanda ba Allah ba bai zuwa wani sai ya tsinke ahalus sunna sun haɗu guda sun shi to shi ta kada rikici ba nan siraduhum almustaqim wannan take ba annabi ya ce a ba mai shiga aljanna sai wanda a bisa gare ta to sai ya to bisa gare ta sai shiga wayan can duk sai ta rukokin sai ka ja na waɗanda su sai ka faɗa wayan san na can kowa na yi abin da ya ga dama ba sai abin da sun ga dama mutane ne na yatsa su ga hanya sun bi waɗanda zai yi da su wannan ga da kaga yana faɗa da su ya aza su ga hanya sun kiɗi kuma ya gane ba su yi shi na faɗa na ya gare su wayan can ko na shi shi ya aza su ga hanyar saboda haka babu ruwa ne da su to shi na yake ya yi ma Allah alkawari sai ya danna hanyar Allah wata amalin jijiya ala tariqil musil ilayka da hanyar nan wanda ka kai su zuwa gare ka wato li wa an don in karkatar da su daga hanyar Sun mala'a summa ya ce bayan ya danna hanya kun gani yanzu misali idan ka fi hanya wadda ta yi yamma za ka na wani gari mai tsawo sai an ka ce ma ga barayi nan bisa hanya to in kai maka na hanya sai ka ɗauki wata hanya wadda ta yi yamma a dama gari ko ka ɗauki wadda ta yi hawa wani gari to ko ka yi kwana ka dawo inda ka yi to ka koma baya to shi ɗan ya ce in na danna hanyar nan bayan sun zo sun ka gana danne ta to ga yadda zan yi da su a sun mala'ati yan nahomin bai na biyan sai in zo musu ta gaban su in kai wa min halbe in sun kaso su juya su koma baya in bi can bayan kuma in kai ai a tawajjahu ilayhim bil ijwa in huskanta gare su da nau'i nau'i na halakawa sannan in sun kai wajen dama wa an aimani yi can dama kuma in kai wa an shama'ilin in sun kai wajen hauni in yi wajen haunin kuma in tare kun gani wato sai ya zo ta kowane gini sai ya kare hanyar abinda dai ya kaso mutane soye na ni'imar da Allah ya yi musu abinda kawai ya kaso la ya ti min aimanihim wala min shama'ilihim bai zo musu kai tsaye daga damar su da hauninsu su ba ni wujudu mala'ikatu ba. don akwai mala'iku marubuta nan kusa da su abin na na dama gare su wa hauni gare su kuma da yake abin na wa ana imanin ya fi abin na wa annan da na bai ke nan ba zan zo musu ta dama ba zan zo musu ta wani ba wa gala ibn abbas ibn abbas yace wala ce wa an yati min bawtin to dan bai iya zuwa ta sama su ba ku ji ya ce zan zo ta sama ba Allah ya hula al abdi wa bayna rahmatillah ta'ala don kada ya shiga tsakanin bawa da rahmar Allah rahmar Allah da duniya da lahira da bisa da ƙasa ba mai iya shiga tsakanin bayan Allah da ita shi yasa za ku ga wani lokaci sai ka ga wasu abubuwa sun auku wasu sun zanna sun yi tunani in muka samu abin da muka so za mu rasar da wane matsayi ne za mu rasar da wane matsayi ne za mu rasar da wane matsayi ne sai ka ga an yi ta an kare ko ba su samu ba rahamar Allah ta suka so su shiga tsakanin wani da ita ba su iya bai ba da wannan dama duk wanda a nihin ya gusar da rahamar Allah ga bayan Allah yana da wuya Allah ya taimake shi domin Allah shi adda rahama ce kuma ya riga ya tsamin na ya riga ya yi alkawari zai ba da ita ga kowa da kowa kun ga suna ne ar-rahman suna ne ar-rahim kun ga sunaye na na rama kuma sun zo da siga mubalaga wanda ya nuna Allah yana ba da rama ga wanda ya kaso da wanda ma bai so hadda wanda bai so Allah yana ba shi rama hadda wanda bai so yana ba shi rama to wanda ya ba da rahama ce ga wanda bai so kaka cewa shi ba da shi hana rahama ce ga wanda ya kaso ba zai yi ba saboda haka shi dan bai yi shiga tsakanin Allah da da da abin nan da bayi ne ba zai iya zo musu ta sama ba don bai yi shiga tsakanin bayan Allah da rahaman Allah wa kazalika la yati min tahtihim aidon haka nan kun bai iya tawo musu karkashin in ma la annahu mutakabbirun ko don yana da girman kai ko ya hibbul uluwa mai girman kai kullum son ya kai a ce shi abban ba ko ya zo ya iske uwa ce ya iske uba ne ya iske uwa ne ya iske kani ne son ya kai a ce shi abban ba shi mai girman kai haka ne ko ya hibbul uluwa ɗaukaka yake wa in ma ha ihtiyad minha yunabbiru ko kuma in ya zo musu ta kasan to wannan yana sa su gudu wa wa yubdi'ul mata kuma yana hirgita wanda aka zo masu karkashi wa huwa yuhibbu ta'lifahu la tanfirahu la tanfirahu shi kuma shi dan son yake yayi lallashi ne ba ku da shi ya da ba to babban dai abin da amanawa ta wanga jihadi da shi dan kai yace in hana musu godiya wa la tajidu akatharahum shakir ba ka samu mai yawan su su gode maka shi dan kun ji dalili ne da zarar Allah ya ɗebe ma godiya ga Allah duk abin da ka samu ne kuma kullum cikin tsiya kaka kwana ka kaka tashi kullum ka bude idon ka ganin kake ga talauci nan tsakanin ijiyar ka ta dama da sawu in ka tashi da fayin haka kake gani in ka ta kwanta da marici haka kake gani to amma wanda Allah ya ce maka sai ya rika ganin ni'imar da Allah ya yi mai sai shi ke ma Allah godiya ga kana gani ne bai da ko ɗari amma godiyar da yake ta ya mai yawa don ya ga yana da lahiya kuma jiya ya ci abinci yau ya ci abinci kuma gashi ya samu ɗan tabbuwa sai da ɗan wani ne da yawon sai ya sako kuma yana da wurin da yake kwantawa da shi da mata ta ila har abin hawa yana da kun shi kullum godiya yake yi to wanda Allah ya taimaka kenan amma idan Allah bai taimake ka ba ga abin ka tara amma kullum ganin ka kai ni a gari ka ni a gari ka ka yi godiya ba ka ma yadda an yi maka ni'ima ba balle kai godiya don duk wanda ka ji yana cewa na godewa ne to ya yadda wani ya mai alheri wanda bai yadda an mai alheri ba ko duniya ka bai rena ma ka ɗaya miliyan ɗaya ka miƙa mai ka ci ga sunan ka yi ladurorin azumi in ya kara ga wajen bashin ka bai miliyan ɗaya ga abin da aka wani miliyan ɗaya ga shi miliyan wallahi masu gidajen na namu ruwa gare su ta ji yawa ne duk kun santa ta gare ba miliyan guda ba da zai da miliyan sallah ga wani can na bai da dubu ishirin shi da lura da sallah bai samu kuma da ya same su godiya da yi amma ga wanga ya samu miliyan da ba shi da ya kai to wannan shi amma nawa abin nan shi dan da duk wannan jidali da ya kai ko ku saba ma shi dan wato ku tula shi dan sai ku yi ma Allah godiya ga abin da su yabba ku ya ce na in shakartu la azida lakum in kun kai min godiya zan yi muku kai wala in shakartu inna azabi la shadid wallahi eh wala in kafartu wala in kafartu inna azabi la shadid kuma wallahi in kun kai min mutunci azaba ta tsanni gare ta Allah yana son godiya don haka ya saukar da alhamdulillahi rabbil alamin da kuma surori masu kama da ita Allah bai son butulci don haka ya ce kwa butulci mai wala in kafartu inna abadi la shadidun ce ya karfafa ya girmama wannan magana ga duk wanda ya butulci mai ce wala azaba ta yana ta gare kowa abe gode ma Allah wahala ta cin mai ku yi ma Allah godiya ga dan abin da ya ba ku da wanda ya gaba ku ku ci gaba da ya godiya sai ya ci gaba da ƙara mun yi karatu da ku bayan la'asar a nan wurin cikin karatunmu da muke yi na sharhun sunna kowanne mutum ya ga abin da ya samu ya rage to godiya sai ta rage duk wanda ka samu naira dubu kullum ya sun dawo ɗari uku to godiya sai ta in baka ya tara ba wata rana sai ka ko ɗari baka samu ba amma da ka gode da yawa sai ya baka da yawa kamar da kun kace ya ambata da kai to Allah ya taimake mu da mu da ku baki daya abin nan shedan ya ce wala ta tilo aka tarawon shakiri ba ka samu mai yawan su ne maka godiya lima ana amsa alaihim ga abin da kai ni'ima da shi gare su wala yu'minuna bika ba su imani da kai wala yamtasiluna amraka ba su bin umarninka قال اخرج منها قال اخرج منها مدعوما مدعوما لنا wato mutum mai girman kai da bayani da nasiha ba su amfani gare azaba kawai ta dace ci kaskanci kala ta ala da iblis sai Allah ya ce mai iblis tun da yana ta jayayya da Allah sai Allah ya ce wa faruj minha kai fita daga aljanna mazamuma kana kuma mazamuma kana abin zargi ne abin bil hamza ayi mu'iba kana wanda aka aibantawa au mamkuta ko kana abin zargi madahura wanda aka nisantawa ga rahama mubadan anir rahama wanda aka nisantawa ga rahama kuma ka san da sani da kai da mabiyanka lamanin da ba aka nuna wa minan nasi lalle cikin mutane kwabbika wallahu lillahi al-ibtidai lamanin da ba aka aw abinna mutawatil lil kasai wallahi duk wanda ya fi ka la amla anna jahannama minkum zan cika jahannama da ku ajma'ina baki daya wannan ita ce magana Allah ta karshe da shi saboda duk nasiha kun ji ba ta mai ba sai Allah ya yi mai magana azaba azanci kawai za a yi mai banda shi ba mu saboda haka in shi dan na tsayawa da Allah shi wannan magana mai zayi haka me wane na kuka zaton shi dan ya saurara mai saboda haka magani ne kawai kamar da alamarin ka ga Allah in ka ga ka bi wannan ya taro ka yana sama wata sha'awa ka yawaita a'udhu billahi minash shaitanir shi dai an magani ne ba ka da yi maki ba ka da wani mai yi maki kuma yana da ƙarfi da kuma da shi da jama'a sai suna ganin ka inda ba ka ganin su suna ganin ka inda ba ka ganin su suna iya zo ma inda ba ka ganin su ta kowace hanya shi ɗan yana iya shigowa abu gudana an magani ne kamar da al'amari ga Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi da aka tambaye ibnu taymiya ya tambaya ranai cewa idan kun zo ga wuri kaiwa ne ya fara da wani guda daga cikinsu idan ka zo ga gona kana so ka bi cikin da ka wuce sai ka iske kare ciki ba ya bari ya wuce ya za ka yace ice zan samu yi mai maya guda kace ta shi gaba da wuri baka gane komi ba ai zai dawo ko ka bugai kare kare hali gare shi a wannan za a buge ana <coughs> cewa ya mutu sai a dawo kuma a ya ta ya ta ya ka ai zai dawo wannan ya ce in sa dusu duk sun kai ba su ba da an samu suka ce to mala in kai na za ka yace ga mai shi ne ka koma in ce kai mallan ina so in wuce wurin ga kama karenka sai ya kame shi a mutu ya ce to misalin shedan ke in shedan ya gidda maka ga Allah ka dawa ya kame ma shi ka ce ba an da zaka kai ba ka iya kamu dawo ga Allah kawai in ka dawo ga Allah sai Allah shi maka magani Allah ya taimake mu shi kare mu daga shirin shedan makircin shaitan wato yawa ga shi saboda haka abin da Allah ya ce mai zai cika jahannama da shi da dukkan abin nan mabiya yi baki daya la'amla anna jahannama minkum ajma'in zan cika jahannama da ku baki dai min kawo da cika da kai da zuriyarka wa minan nasi da kuma mutane waɗanda suka fika wa bi ta galibar hadira ala jahili wato yace abin nan min ko wa fil jumla tunquli wato ma'ana abin nan jazao man abin nan shi da yake laman tabi aka a shar'iyya ai man tabi aka ko azibu duk wanda ya fika to zan masha ba saboda haka duk abin da kun ga ya taso wanda kuka gani ya yi ƙarfin ku dawo ga Allah حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون ku rika waɗanda kalmomi ga duk abin da ya taso kun kuɗi zai yi ƙarhin ku to ku dawo ga ire-iren waɗanda kalmomi ku yi ta maimaita su to Allah zai gusa muku da shi shedan da shi da rundunoni ne Allah zai muku magani amma kai ba ka iya faɗa da shi dan dan ba ka faɗa da abin da ba ka gani kuma ko kana gani ne ba ka gani Allah ya kare wa bima ya ti mina kisa cikin abin da zai zo na kisa akwai zikirin na amatullahi da adam ambaton ni'imar da Allah ya ga annabi adam bi iskani yi wa ta fil janna ya zaunar da annabi adam da shi da mata ta cikin aljanna wa wa anna al isga'a lana fi hadhihi al adu tukhruju al insana min al ni'ama kuma idan kana da maki ka san makiyin kana ka riga ka sani ya sani in ya zo ya iske yana baka shawara to ai mu wato wannan abu ciya ne maka haka Allah ya kada muna ba ku shawara na daɗe ku yi kaza ku yi kaza kalla shi da gehen ijiya bari ko ijiya ka kaka mai zuwa wuri ne in ya game ya gama shawara ne. sai to sai an jima kaka shi shawara maki an ta shawaran maki yana bisa ga kiyayya kurujul insana tana fitar da mutumin na amince daga ni'ima ni'iman nan da kake ciki tana ishe ka inda makiyin kana aw tusabbibul isyana ko tana sama tana zama sanadiyar kai wani sabo al musabbibul khuruj min an-na'am wanda ke zama dalili ga fita daga ni'ima kamar ga siyasa sai makiyin ka in ya ga kayan nasara kai ne in yana son nan gaba ya koma nasara kanka sai ya ce kai ci mutane ka ga wani ka gawa wani kaga wani sun cuce ka wallahi haka ka kale su to ko ka nihe musu wani abu cikin ce ka ce kaya yi musu sun ya kai ka tara makan ka makiya su maka yawa sai wata rana ka to sai makiya nan duk su taru su koma yi guda su je saboda haka da kaga makiyan kana cewa ka azabtar da wani ka azabtar da wani to yanki shawara kayan kayan himawa ne kayan himawa ne yi himawa ne idan ya kira buwa da kai kullum yana tawowa ba su wata kyauta babba wata ya ka gane ba ka ke da shi ke nan ka gama da shi dama shi kowa inna sana'ar ma'arufi ta kima sare hasu dama aikata ayyuka alheri yana hana mugun ƙarshe kowa ka alheri bai mugun ƙarshe dama haka nan Zai 'yan siyasa gada a ce suna yin abin da malamai ke ala su bisa gare shi da wani in ya tsaya in ya tsaya takara ko kan gan zuwa ko karfin bai zuwa to shawarar makiyan nan ita ce ke sa sai mutum ya tara makai ne makiya su yi mai yawa jiran ɗai suka yi abu su kawon siyasa sai to duk su game wuce guda shi ta faɗa nan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye amma wa Allah taubata ta rudu ma ba ta mana amma idan mutum ya yi laifi to in ya tuba tuban nan na dawo mai da ni'ima ta yau da ta وقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا kada kuma ce da mu wato sauraren nasiha daga makiyi karkata a saurari nasiha makiyi to tana tana zama sanadiyar ita mutum daga ni'ima ko ta sa shi wani sakon da Allah ka anshi ni'imar da ya bashi to in ya saurara to ya tuba tuba tana dawowa da abin da ya kuce wa kala madaukin sarki yace wa ya adamu wasu na anta kai adam ka zanna cikin aljanna le abin na ta'akid lidamiri miri fiye a abin na wasu wato ya adam uskun anta kai ka zanna kai annabi adam wayo ba alaihi wa zaujaka da kai da matakawa ilmati ka ku zauna aljanna cikin aljanna an bai wa adamu an kore makiyan annabi adamu daga aljanna shine iblis kuma sannan shi annabi adamu an ba shi wurin zama kore shi dan azzaune a can yanzu kuma an kore annabi adamu azzaune a can kun ga duniya haka nan na duk duk abin da kuke yi ku yi a hankali duk abin da kuka yi ku yi a hankali yau na gare ka gobe ga wani yau gare ka gobe ga wani su wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wayannan yinoni muna jujjuya su tsakanin mutane jujjuyawa su ki wato nema ba tabbata wuri guda ta kai saboda kun ga shaidan can baya shi a sarki yanzu an korai annabi adamu a sarki. to haka nan na duniya take yanzu ga annabi adamu na Allah ya ce shigan na cikin aljanna bayan an kori shi nan da gare ta aka ce to fa kula min haifi shi to ma ku ci wurin da duk kuke so wala ta garaba da shajara amma aka gwada musu wani icce aka ce su ci ka ku kusanci wannan icce da aka min ha daga ci da ci daga wannan icce wahiyar hinda shi ne iccen ka a wagai da haƙo ta to in kun ci wannan icce wata kuna mina na za ku zama cikin azalumai da an fusu kuma ya kawo nan domin wani abu in ka yi shi yanzu misali kana zaune cikin inuwa kai yi abin da an kama shi ka zaune cikin rana ka ga kanka ka zalunta don ka saba da inuwa yanzu ka dawo rana ka ga kanka ka zalunta saboda haka ya ce ta ku zan wato wata kuna mina na da an fusu kuma ku zama cikin azalumai ga kawo nan Ah, abin nan littafi kuma don kun zama sanadiyar ma ya kurji kuma abin da ke fitar da ku na na'ama daga ni'ima allati ta ta sana amani bi hadil janna wanda kuke jin dadi da cikin aljanna kar ku yi abin da zai sa a hishe ku da aljanna adamu ne Allah ke wa magana ku lura da wannan kinta ya ku jama'a fa samu wurin aiki ne mai kyau inda yaka samu abinci ya nisanci zalunci ya nisanci cin amanan mutane ya nisanci yaudara kai ya zama ya ɗan mukamin a dawo a hanshi daga baya ya rike abi ne da kyau ta samu yar sana'a ta da ya kai yana samun ɗan abincin da ya ci to ya zama mai gaskiya ya bar riba ya ba wa mutane kuɗi babu dalilin sama babu na ƙasa yana ta ƙara kuɗi ga kaya wai shi a daɗi ne don ya san ko nawa ya ce ana saye daidai a yi taɓa shi zalunci in yayi yawa gusar da ni'ima ya kai saboda haka ku lura da wannan kwasta mai hanya ta ta cin abinci ya bi ta da kyau don kar gushi Allah ya taimake mu shi muna abin da ya jagora to kowa salama ma فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما wasa lahuma shaidanu sai shaidan ya zo yana ta sa musu wasu wasi bai yi nasara ga annabi adam ba sai ga hawa saboda haka shi yasa kun ga annabi yana addu'a اللهم رب السماوات السبع ورب العبد ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من أسيرها kun ga duk kirarin gaje jadi yana wa Allah abu guda abu biyu na ya roƙon kai yana roƙon Allah ya tsare shi daga shirin kai ne daga sharrin kowace dabba don mutumin da kun ka gani in dai mutum na malamai masu tafsiri suna girmama sun ce banda annabi da mala'ika amma in ba su ba kowane mutum kun shirin tare da shi to kowannen ku ya roƙi Allah tsari daga kai ne da sharrin kowa da kowa ko masu da ka gani tana da sharri gare ta don kun ga mata annabi adamu ita asaladi ya tawa mu duniya da yanzu ba mu san birnin kabi ba eh, amma saboda sanadiyar ta kun ga zamanin zaune su bi Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana kariya da tsaro wasu wata rawa mashaidanu sai shi na iblis ya samu musu wasu wasu le yurdiya lahu ma ma wuri anhum don ya bayyana musu abin da an karu ya gare su abin na alawa zana ila wuriya mina muwara wato abin da an karu ay gudiya wa sutira wato abin da an ka lullube kuma an ka rufe an ma daga yesu min sawati ma daga abin nan kirece su wa kana la yariha min anfusihim wato da lokacin kanin su annabi adamu su ci wannan icci adamu baya ganin al'aura sai hawa ba ta ganin al'aurarta amma wannan sabo da sun ka yi bisa ga mantuwa don annabi adamu mancewa na yi ita kuma hawawu cewa ta yi kuwa gade ya musu da allah ba ta taɓa zata akwai wani mutum wanda ka rantsuwa da allah bisa kare amma ba ta taɓa zato ba shi yasa da ya rantse da allah ta yarda shi ko adamu mantuwa ya yi inji alkur'ani ƙur'ani ya ce adamu ya mance walam na ko azuma to saboda haka duk da wannan mantuwar da sun kai wannan tsiraici nasu allah ya rufe musu shi amma da sun kai sabon ga da mantuwa sai allah ya tsire shi saboda haka akwai manyan mutane wayanda allah ka girmamawa to laifi ɗan kaɗan yana kama su da shi amma akwai ƙananan mutane wannan mutum zai yi zunubi babba kuma Allah ya kama shi ya kyale shi amma babban mutum yana yawa ya zunubi ɗan tsino ba ma makaruni ba ko an karta makaruni dubu bai guda ba amma kuma Allah shi mai hukunci saboda girma da mutuntawa da tawa da ya bashi to ita ta Allah subhanahu Allah yake bi ne da ita kun ga Adamu yi mantuwa amma duk da haka ga abin da ya faru wa qala ma naha kuma rabbukuma shi dai yayi musu nasiya yace Allah ubangijin ku bai hane ku an hada shajara ga cin wannan icce ba illa karahata an takuna malakai ce abin na mana wa kala mana kuma rabu kuma ana hajji shigara Allah wa manjijin ku bai hana muku cin wannan ici illa karahata an takuna malakai ne sai don bai son ku zan mala'ika guda biyu bil fatai malakai ne wa ku ya shuzuza wato kira a shaziya da kasar lami illa an takuna malakai ne sai don gudun kafa zama manyan sarakuna guda biyu aw ta kuna mina kalibina ko ku zan cikin masu dawama kun ga wato shi mulki haka nan na yake in Allah ya ba mutum mulki sai Allah ya baka mulki baka da ko da amma kuma daga baya sai ka ga mutum na da dai ya koma dawowa ga mulkin nan sai ka ga har da bokaye an kawo har da malaman zai har da 'yan daba da makamai ba a dibin can da asili yadda abin yi to milki haka nan na shiga rai gare shi saboda haka shi dan ya ce ai in ba ku so wannan ya ba ba ku zama sarakuna guda biyu kuma ba ku da goma wannan abin da shi dan ya nuna musu kenan wa zalika lazimun anil akali minha samun dawama da samun ku zama mala'ika biyu ko masu mulki guda biyu kama fi ayatin haƙura kama wanda yake cikin wata aya hala dulluka ala shajar ta kulli kana so in shi ya ga iccen da ya an ana da wama wa mulkin la da mulki wanda bai tsufa wa hadha yuwafiqu qira'atu shafi'i wannan ya muwafaka ga wannan shafi da kira a takuna malikan abin nan malikaini malikaini bil kasai to Allah kai maka ruko bi asma'ikal husna wa sifatil ula ka taimaka mana ka gabarta mana dukkan zunubanmu ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibadarka ka kara mana ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka ka sa mu cikin wayanda kake yantawa a yau ka warkar da mu daga dukkan ciwuka ka warkar da marasa lahiyar mu ka gabarta mana ka yaye mana ka ba mu ikon kwana nan wuri sai mu yawa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرجوك يا مؤنس كل جريد يا صاحب كل وحيد يا من جاء كل غائب يا كشف كل كربة يا عالم كل نجوى يا من جاء كل شكوى يا هاجر كل ملك يا حي يا قيوم muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu ana da kamanya na boye da na bayyana na harko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu kakannin ka gafarta mu da da kannai da tsaya da iyalin da ke uwayen Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa mu yanci mai kyau Allah ka gafarta mu iyalan mu Allah ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu kakannin ya ba su mu nan su da kannan da su ka sa karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoma mu ya ma kai muna ƙara roƙon ka Allah ya su ma da wasu na wasu ba su da dama a duniya na hawa ma da na Allah muna roƙon ka Allah ka ga barka mana Allah ka ga barka mu da ya wanda ka ba mu da ka ba mu yaran su da manyan matan su da su Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana Allah ka rika mana Allah ka hake mana Allah ka tare mana Allah ka tare mana Allah ka kiyaye mana

cuta ka kare mu daga makircin duk wani makirci ka kare mu daga manahicin duk wani manahic ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen ce Allah ka ƙara mana imanin da lariya bukatun mana alheri Allah ka biya mana muna da bukatun da yawa Allah duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana wanda ba na alheri ba ka mara alheri ka biya mana wani abu wanda muka tsoro ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare mu daga sharrin dare ya Allah ka kare mu daga sharri ya Allah ka kare mu daga sharrin gida ya Allah ka kare mu daga sharrin garka ya Allah ka kare mu daga sharrin zaman gida da tsariya ka kare mu daga sharrin tsariya ba su tsayanta ka kare mu daga sharrin kowa da kowa bayan ka bayan Allah musulmi ya da manya maza da mata mun roƙe ka Allah ka shirya wayanda suka roƙe mu addu'a Allah ka biya musu duk bukatun sana'a ne wayanda ba na alheri ba kama alheri ka biya musu abin tsoron ɗaukaka ka kare Allah dukkan bayan ka musulmi mun roƙe ka Allah ka shirya Allah ka sa musu albarka ga iyali iyali da zuriya Allah ka gabata mu ban bayan ka musulmi Allah ka biya musu bukatun su na alheri wanda ba na alheri ba ka na alheri ka biya abin tsoron su ka kare ana roƙon ka Allah biya su ma'aikar wasu na ka ba mu aljanna fi kyautar Allah ka ba mu aljanna fi kyautar Allah ka ba mu aljanna fi kyautar Allah ka kare mu daga azabojin wutar ya Allah ka kare mu daga azabojin wutar ya Allah ka kare mu daga azabojin wutar da mu da uwaye da ɗaya da iyali da Najeriya da dangi da malamai da muke ya bara da Najeriya Allah ka kara maka lafiya da zaman lafiya Allah ka cire mawakantan tarayyar Najeriya Allah ka haɗa su da hanya Allah ka haɗa su da hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai wayanda ya fita da waɗanda za su dawo Allah ka haɗa su da ma'alaikun Allah ka kare mu daga sharrorin ya Allah ka yi da abin su garam ya Allah ka yi da abin su garam ya Allah ka yi da abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma shi za ka ba mu ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai zama ya arhamar rahimin ya khairu raziqin ka ya mana Allah ka an sa mana addu'a arewa Allah ka ƙara masa lahiya da zaman lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya cikin dare da yini Allah ka zaunar da arewa lafiya cikin manyan birane da kauyuka Allah ka zaunar da arewa lafiya hanyoyin arewa duka Allah ka aminta da Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka ƙara ma arewa lafiya da kuma lafiya mahukunta arewa dukkan ka Allah ka shirya Allah ka aza su ga hanyi Allah ka aza su ga hanyi ba su mace maka da mashawarta na kwarai da azuka ma da wurin ka kare mu daga sharrori ya Allah ka yi da abin su garam ya Allah ka yi da su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halali kuma ka ba mu yawa kuma ka ba mu yi kanmu ya rahama da ya rahama ya zan jalal wani kira. ya fadiya samawati wal ard ya zan jalal wani kira. ya yi sayyidul muslimin يا غياث المسلمين يا كاشف السوء يا ارحم الراحمين يا مجيب الدعوات المضطرين يا اله العالمين كتوت يا منا الله كقارا مجيها ملاهيا لزمن لاهيا الله كقارا مجيها ملاهيا لزمن لاهيا الله كقارا مجيها معادن كي كقارا مجيكم جيام كي كقارا مجينا سوا مودن الله كشيا Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya wayanda abinda da wayanda za su kawo Allah ka aza su ga hanya da ba su mataimaka na kwarai da ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare ya Allah ka kare maka kare da arzata mu alherun su ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isan mu ya arhamar rahimi Allah bi asma'ika al-husna ka aminta da hanyoyin Allah ka aminta da kauyuka Allah ka aminta da biranen ka so ya mana Allah ko ina muke Allah ka aminta da mu da babukan da aka yi da wa'anda sun ka rage ya Allah ka sa a yi lahiya wanda an kai wa'ancan lahiya Allah ka sa waɗanda su ma a yi su lahiya Allah ka sa a yi su lahiya Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu ka taimake kowa a kan Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu Allah kada ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam